H ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 جزءا ثم دعهن ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم صلى الله على محمد صلى الله على صلى الله على محمد وعلى Radio Hausa biyu VOH ke magana a cikin shirinsa na rana zagaye na biyu a jirin shirye-shiryen da muka sabuka muku a kowace rana. Masu mu Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan namu koma noma sai kuma kiɗe-kiɗen Iraniyawa. waɗannan da yarar Allah su ne jerin abubuwan da za mu kawo muku a shirin namu na wannan lokaci amma kafin duk waɗannan sai an fara da jin shirin nan na ko kun san da ke duba muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. yau lahadi 27 ga watan fabrairun shekara ta 2022 wanda ya daidai da 25 ga watan rajab na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 46 suka gabata a rana irin ta yau wato 27 ga watan fabrairun shekara ta 1976 kasar jamhuriyar sahara ta larabawa ta shilanta samun yancin kai daga hannun turawan spain 'yan mulkin mallaka kasar ta faɗin ƙasa kilomita marabba'i 284 sannan kuma yawan mutanen ƙasar ya kai kimanin 300 ƙasar spain ta mamaye ƙasar ne a farkon ƙarni na 20 miladiya amma bayan gwagwarmaya da mutanen yankin suka yi da turawan na tsawon shekaru masu yawa ƙungiyar polisario ta kwatar 'yancin kan mutanen yankin ta sami nasarar tilasta tilastawa turawan spain barin ƙasar a shekara ta 1975 sai dai a lokacin da za ta bar kasar ta miƙa wa kasashen burtaniya da morocco renon kasar daga nan kuma fada ya koma tsakanin polisario da waɗannan kasashe biyu a shekara ta 1979 murtaniya ta janye daga kasar amma har yanzu morocco tana mamaye daga kasar ta saharawi democratic republic da ƙarshen masu saurari kuma sun cewa shekaru goma sha ɗaya da suka gabata a rana irin ta yau wata 27 ga watan fabrairun shekara ta 2011 da jimuddin arbakan tsohon firaministan ƙasar turkiya ya rasu yana ɗan shekaru 84 a duniya an haife shi a shekara ta 1926 a birnin sinop daga arewacin ƙasar turkiya bayan kammala karatun jami'a erbakan ya ji wuta jami'a a ƙasar jamus inda ya karatun digiri na uku sannan kuma a shekara ta 1967 ya zama farfesa sai kuma bayan dawowa gida erbakan ya shiga harkokin siyasa a shekara ta 1969 inda da farko ya zama ɗan majalisar dokokin kasar turkiya ban haka kuma ya rike mukamai na gwamnati da dama sai kuma shekara ta 1987 ya kafa jam'iyyarsa ta siyasa mai kishin addini wadda ya sanya wa suna rafa a zaben shekara ta 1996 jam'iyyarsa ta rafa ta samu rinjaye a majalisar dokokin kasar. wanda ya share masa fagen zama firaministan ƙasar ta turkiya sai dai hakan bai yi wa sojojin ƙasar daɗi ba da kuma ƙasashen yamma da dama akan haka bayan watanni goma a kacal suka yi masa jiyun mulki sa kuma haramta jam'iyyar tasa sa kuma haramta haramtawa erbakan shiga harkokin siyasa har tsawon shekaru biyar.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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin manadar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi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 masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin koshin lafiya hassan barka ne ke yi muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya To kafin labaran da farko ga muhimman kanunsu. kasar rasha ta ce a shirye take ta hau teburin tattaunawa da kasar ukraine koriya ta arewa ta sake harba wani makami mai linzami a wani lahadi hukumar zaɓe mai zaman kanta a najeriya ta fitar da jadawalin zaɓukan ƙasar da ke tafe don zuka labaran kamar da za a ji su fadar gwamnatin kremlin ta ce a shirye take ta hau teburin tattaunawa da ƙasar ukraine a birnin gomel na belarus rasha ta ce tawagarta ta ma'aikatar harkokin waje da kuma ta tsaro da kuma ta wasu ma'aikatu ciki har da na fadar shugaban ƙasa sun isa a belarus domin tattaunawa da ukraine sai dai shugaban ukraine volodymyr zelensky ya ce kasar za ta shiga tattaunawar amma ba a belarus ba a wani lokaci yau lahadi ne ake sa ran kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya zai sake yin wani zama game da rikicin na rasha da kuma ukraine To a yanda aka shiga kwana na hudu na matakin sojan da kasar Rasha ta ce ta dauka kan Ukraine, rahotanni na cewa sojojin rasha sun shiga Kharkiv birnin na biyu mafi girma na Ukraine a arewa maso gabas. Mahukuntan birnin sun buƙaci jama'ar yankin kimanin miliyan ɗaya da rabi da kowa ya zamana gida. Kafin na rundunar sojan Rasha ta ce ta yi wa manyan biranen kudancin Ukraine biyu ƙawanya. Bayanai sun ce a cikin sa'o'i 24 suka gabata sojojin na rasha sun gewaye biranen na kherson da kuma berdyansk a wani jawabi da yi wa al'ummar kasar rasha ta talabijin shugaba vladimir putin ya yaba tare da godiya ga sojojin rashar da ya yi ikirarin cewa suna gudanar da ayyukansu a ukraine yadda ya kamata a ranar asabar dai kasashen turai sun sanar da ƙara tsaurara takunkumansu kan kasar rasha game da matakin da ta ɗauka kan ukraine ɗin ciki har da dakatar da wasu bankunan ta daga tsarin nan na bayar da bayanai kan harkokin kuɗaɗe a bankuna da ake kira swift to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa biyu wacce daga birnin tehran rahotanni daga koriya ta kudu na cewa makwabciyar kasar koriya ta arewa ta harba wani makami mai linzami a wannan lahadin randanar sojin koriya ta kudu ta ce a harba makamin ne zuwa tekun japan harbin shine irinsa na farko cikin wata guda amma kuma na takwas a bana fadar shugaban koriya ta kudu ta nuna matukar damuwarta kan harbin wanda ta ce ya zo ne a daidai lokacin da duniya ke kokarin shawo kan yaƙi a ukraine hukumar zaɓe mai zaman kanta ta inec a najeriya ta fitar da jadawalin babban zaben ƙasar da ke tafe inda za a gudanar da zaben shugaban ƙasar a ranar asabar 25 ga watan fabrairu shekarar 2023 hukumar ta ce za a gudanar da zaɓen 'yan majalisar tarayya tare da na shugaban ƙasar zaben gwamnoni kuwa da na 'yan majalisun jihohi zai gudana a ranar 11 ga watan maris na shekarar ta 2023 wannan ya biyo bayan rataba hannu kan sabon daftarin dokar zaben kasar da shugaba muhammadu buhari ya sanya wa hannu a ranar juma'a da ta gabata bayan shafe dogon lokaci na cece kuce to karshen labaran duniyar kenan. To madalla bayan da aka ji labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mota shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin mu koma noma. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma. Shiri ne wanda muka saba kawo muku labarai masu alaƙa da noma da kiwo. To a yau za mu yi dubi ne akan wasu labarai dangane da harkar noma a ƙasar Ghana da kuma Najeriya. To da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a najeriya kwalejin bayar da horo akan aikin gona da ke samuru a zariyar najeriya ta jaddada muhimmancin a sake dawo da aikin nan na malaman gona a cikin ƙasar a matakai daban-daban kwalejin aikin gonar da ke ƙarƙashin jami'ar ahmadu bello ta bakin shugabanta Profeso em shu'aibu umadabe Shi shine bayyana haka inda ya ce wato wajibi ne a sake dawo da wannan aikin na malaman gona farfesa sha'ibu ya kawo dalilai da dama da suke sa yanzu a duniya ake kaucewa amfani da kayan gonar najeriya inda ya shata hanyoyin da ya kamata bi domin ganin cewa an warware wannan matsaloli har ila farfesan ya ishara da yadda gano man fetur ya sa aka yi watsi da batun noma da mai da shi koma baya a cikin ƙasar an kafa kwalejin aikin gona ne dai tun a wajen shekara ta 1921 a yankin mai gana a ƙarƙashin mulkin mallakar birtaniya domin bayar da horo ga malaman gona daga baya kuma ta zama cibiyar gudanar da bincike akan harkar noma. To malaman gona dai kamar yadda ake kiransu a baya sukan zagaya ne domin haɗuwa da manoma a karkara domin ba su bayanai a aikace a kan hanyoyin da idan suka yi amfani da su za su bunƙasa amfanin gonar da suke noma da kuma kaucewa duk wasu matsaloli da suka shafi aikin gonar sai dai sannu a hankali wannan aikin na malamin gonar ya ɓace baki ɗaya musamman a arewacin ƙasar to idan muka nufi ƙasar ghana za mu ga inda ƙwararru a ƙasar suke tattauna yadda makomar noman shinkafa za ta kasance a ƙasar ita dai shinkafa tana ɗaya daga cikin muhimman abinci da ake sarrafawa a cikin ƙasashen yammacin afirka domin ƙididdiga ta nuna cewa a kowace shekara ta allah ana cinye shinkafar da yawan ta ya kai ta miliyan goma sha shida a cikin wannan yankin. ana kuma hasashen cewa daga nan zuwa shekara ta 2025 sarrafa shinkafa zai karu matuka inda zai iya wuce tan miliyan 25 don haka kasashe da dama a wannan yanki na yammacin afirka suke faɗi tashin ganin cewa sun shiga fagen noman shinkafar yadda za su samu kaso mai tsoka a kasuwanninta a can ƙasar ghana ƙananan manoma suna a matsayin kaso 70 cikin ɗari na jumillar manoma miliyan bakwai da ake da su a faɗin wannan ƙasa sai dai muhimmin ƙalubalen da yake gaban harkar noma a ƙasa da suka da noman shinkafa shine rashin shigar da fasahar zamani da kayan aiki a cikin wannan fage har yanzu da akwai masu noman shinkafa da ma sauran ɓangarori daban-daban na noma ta hanyar amfani da kayan aikin da suka gada kaka da kakanni don haka da akwai wato bukata a sarrafa kayayyaki na zamani wajen aikin gona sannan kuma haka yana nuna cewa da akwai tafiya mai tsawo kafin gane ɗin ta fita daga wannan matsala ta zama ta taka rawar da ya kamata a fagen noman shinkafa a cikin yankin yammacin afirka to hanzu muna gana ɗin inda take shirin zama ta farko a fagen noman kayan marmari a faɗin afirka baki ɗaya a wannan fagen masu noman kayan marmari sun fara samun kayan aiki na zamani domin wato su inganta sana'ar tasu domin ghana tana cikin kasashe kaɗan da nahiyar turai take sayan kayan marmari da gare su a baya dai kasashen turai ɗin sun ƙaƙaba wa ghana takunkumi na hana sayan kayan masarufinta musamman ma dai kayan marmari to amma yanzu da aka ɗauke wannan takunkumin ana sa ran cewa ƙasar za ta sake koma da ƙarfinta a cikin kasuwannin nahiyar turai domin sayar musu da kayan barbari ta masu sauraro za mu da sa'aya nan saboda lokacin shirin namu takaitacce ne sai da kafin mu karkare baki ɗaya muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Dari dum dum kuye ya ba mai To shirin mu koma noma kenan to yanzu kuma ga kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Jama'a masu wurare Assalamu alaikum. barka mu da haka da kuma sake saurawa da mu a cikin shirin mu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin wanda cikin same ka muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. Barin haɗa ku da Mahadi Habibi a cikin wannan waka da ya gabatar. amma da mahadi habibi a cikin wannan waka da ka gabatar zan jalin zamun shirin a nan saboda karancin lokaci amma tare mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauka sabuwar wakar amma kafin na amma don wani sallafa shi ne kammala ni ma dugun shirin nake muku fatan alkhairi kuma na nake cewa ku zama lafiya za a iya ci gaba biyan shirye da muke yada muku a shafin na yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. قلب کبیر یا کنار دریایی دورای با صفا ترکای با مرام شماها عشقین دلاتون سلام جوون مردای کن عربای غیور خونتون پر عشق سفرتون پر نور دمتون گرمه بچه های جنوب خوبین و حال ما با شما ها میشه خوب وقتی میخندی هم تو در و دیوار سر میزنه ما kuma saurare da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin shirye-shiryen namu amma kafin mu sallama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji fadar gwamnatin kremlin ta ce a shirye take ta hau teburin tattaunawa da ƙasar ukraine a birnin gomel na belarus rasha ta ce tawagarta ta ma'aikatar harkokin waje da kuma ta tsaro da kuma ta wasu ma'aikatu ciki har da na fadar shugaban ƙasa sun isa a belarus domin tattaunawa da ukraine sai dai shugaban ukraine volodymyr zelensky ya ce kasar za ta shiga tattaunawar amma ba a belarus ba a wani lokaci yau lahadi ne ake sa ran kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya zai sake yin wani zama game da rikicin na rasha da kuma ukraine To a yanda aka shiga kwana na hudu na matakin sojan da kasar Rasha ta ce ta dauka kan Ukraine, rahotanni na cewa sojojin rasha sun shiga Kharkiv birnin hina biyu mafi girma na Ukraine a arewa maso gabas. Mahukuntan birnin sun buƙaci jama'ar yankin kimanin miliyan ɗaya da rabi da kowa ya zamana gida. Kafin na rundunar sojan Rasha ta ce ta yi wa manyan biranen kudancin Ukraine biyu ƙawanya. bayanai sun ce a cikin sa'o'i 24 da suka gabata sojojin na rasha sun gewaye biranen na kherson da kuma berdyansk a wani jawabi da yi wa al'ummar kasar rasha ta talabijin shugaba vladimir putin ya yaba tare da godiya ga sojojin rashar da yi ikirarin cewa suna gudanar da ayyukansu a ukraine yadda ya kamata a ranar asabar dai kasashen turai sun sanar da ƙara tsaurara takunkumansu kan kasar rasha game da matakin da ta ɗauka kan ukraine ɗin ciki har da dakatar da wasu bankunanta daga tsarin nan na bayar da bayanai kan harkokin kudade a bankuna da ake kira swift to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa view wacce daga birnin tehran rahotanni daga koriya ta kudu na cewa makwabciyar kasar koriya ta arewa ta harba wani makami mai linzami a wannan lahadin rundunar sojin koriya ta kudu ta ce a harba makamin ne zuwa tekun japan harbin shine irinsa na farko cikin wata guda amma kuma na takwas a bana fadar shugaban koriya ta kudu ta nuna matukar damuwarta kan harbin wanda ta ce ya zo ne a daidai lokacin da duniya ke kokarin shawo kan yaƙi a ukraine hukumar zaɓe mai zaman kanta ta inec a najeriya ta fitar da jadawalin babban zaben ƙasar da ke tafe inda za a gudanar da zaben shugaban ƙasar a ranar asabar 25 ga watan fabrairu shekarar 2023 hukumar ta ce za a gudanar da zaben 'yan majalisar tarayya tare da na shugaban ƙasar zaben gwamnoni kuwa da na 'yan majalisun jihohi zai gudana a ranar 11 ga watan maris na shekarar ta 2023 wannan ya biyo bayan rataba hannu kan sabon daftarin dokar zaben kasar da shugaba muhammadu buhari ya sanya wa hannu a ranar juma'a da ta gabata bayan shafe dogon lokaci na cece kuce to kuma haka ne ma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da mace idan an sake lalubo mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa a nan rediyo hausa biyu ne hassan barka da na kasance da kuke cewa mu ne lafiya